Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tasharmu na VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da niyya. da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci. Amina Buhari auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zaɓe ko naɗi. amma da farko ga cikakkun labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum yau sha biyar ga watan satumbar shekarar 2019 sunana Mahmud Lalo. ma'aikatar cikin gidan saudiya ta ce an shawo kan wata wuta da ta tashi da safiyar jiya asabar a matattun man fetur din ƙasar da ake kira aramco waɗanda ke garin abqaiq a gabashin saudiya sai dai babu wanda ya rasa ransa sanadiyar tashin wutar wani kakakin mayakan houthi a yemen ya ce su suka kai hari da jirgi mara matuki sai dai babu cikakken bayani kan ko harin daga ƙasar ta yemen aka kai shi صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف Gidan talabijin ɗin ƙasar ta Saudiya kenan yake sanar da cewa an shawo kan wutar da ta tashi a matatun man. Kafofin yada labaran ƙasar su rawaito cewa an kai harin ne da misalin karfe hudu na safe jiya Asabar agogon yankin. Kakakin mayakan na Houthi, kanar Yahaya Sari ya ce jirage mara matuka goma suka harba akan kamfanin matatan man na Saudiya. to halin da ake ciki sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya zargi iran da jagorantar kai waɗannan hare-hare a ƙasar ta saudiya lamarin da ya sa adadin man da take fitarwa a rana ya ragu matuka sai dai pompeo ya tsame hannun yamin a harin yana mai cewa hukumomin tehran ne ke da alaki duk da cewa mayakan na houthi sun ɗauki alakin kai harin sakataren harkokin wajen na amurka ya shiga shafinsa na twitter ya wallafa cewa babu shaidar da za ta nuna cewa hare-haren daga yemen suke pompeo ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su fito fili su allah wade da wannan danyen aiki da iran ta yi kungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta oic ta zata gudanar da wani taron gaggawa a yau lahadi domin tattaunawa kan shirin firaministan isra'ila benjamin netanyahu na haɗe wasu yankunan yammacin kogin jordan da yankunan isra'ila a ranar laraba kungiyar ta wallafa a shafin twitter cewa mambobin kungiyar bakwai. za su gudanar da taron wanda saudiya ta kira a birnin jidda a jiya asabar ministan harkokin wajen turkiya ya ce kungiyar ta oic za ta tattauna kan aniyar prime minister netanyahu ta haɗe tsaunukan jordan da wasu yankunan 'yan kama wuri zauna a yammacin kogin jordan da yankunan yahudawa tuni dai kungiyar neman 'yancin falasina ta plo ta mai da martani cewa haɗa yankunan da isra'ila ke so ta yi zai toshe duk wata kafar yunkurin sasanta rikicin da ke su da yahudawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc rotani daga zimbabwe na cewa mutane kalilan ne suka halarci wajen taron bankwana da gawar tsohon shugaban kasar robert mugabe wanda aka yi a filin wasanni a harare bayanai sun yi nuni da cewa kashi ɗaya cikin uku na filin wasa masu halartar taron suka cika filin da ke ɗaukar mutum dubu sittin shaidu sun bayyana cewa taron bai yi armashi ba ko kaɗan idan a kwatanta da ɗimbin mutanen da suka cika filin wasan makil a lokacin da za a rantsar da mutumin da ya amfani da dakarun ƙasar ya tilasta wa mugabe murabus daga mukaminsa shekaru biyu da suka gabata hafi marufu ɗan ƙasar ta zimbabwe ne ya kuma faɗi dalilin da ya sa ya ki zuwa taron bankwanan da gawar ta tsohon shugaban ƙasar doing something else or sometimes even relax with my family. Yace na gwammace na je na yi wani abu kamar na zauna a gida na huta cikin iyali na maimakon zuwa wannan taro. fadar gwamnatin amurka ta white house ta ce an kashe dan osama bin laden mutumin da ya kafa kungiyar alka'ida a wani samaman yaƙi da ta'addanci da amurka ta kai a yankunan afghanistan da pakistan wata sanarwa da ta fitar ta yi nuni da cewa kisan hamza bin laden ba wai za ta tauye wa kungiyar samun jagora da mutumin da suke gani na da alaka da babansa ne kaɗai ba har ma da hana kungiyar gudanar da wasu aikace-aikacenta a yan watannin baya wasu kafofin yada labarai sun rawaito cewa an kashe hamza bin ladin shekaru biyu da suka gabata amma gwamnatin shugaba trump ta tabbatar ba sai a jiya asabar ana tunanin ya mutu yana da shekarun da suka haura talatin. ƙasar pakistan ta ce an kashe mata sojoji hudu sannan an jikata wani na biyar a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga yankin afghanistan suka buɗe wuta a wasu wurare biyu ɗaya daga cikin harin wanda shi ya fi muni ya auku ne a gundumar da ake kira dir inda dakarun ƙasar na pakistan suke wani aikin gina katanga sannan wata kafar yada labaran ƙasar ta pakistan ta rito cewa wasu tsageru sun kashe wani soja na daban yayin da suke aikin sintiri a ranar juma'a a arewacin gundumar waziristan labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla yanzu kuma ga shirin zaɓe ko naɗi. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da dawa wannan shiri zabe ko nade. Shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni na Sura da Mail Hikaya zan gabatar. me masu ruwa da tsaki ke cewa ne bayan tabbatar da shugaba Buhari nasara da kotun karar zabe ta yi. PDP ta ce ba makawa za ta ɗaukaka kara. Zaben fidda gwanin APC na ƙananan hukumi a Neja ya yi sanadiyar asarar rayuka. Me zafi ne. Waɗannan da babin ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Surely we will appeal the decision. is a lot wrong with the the judgment. Plenty, plenty. Ba makawa za mu ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli don akwai abubuwa da dama da ba mu amince da su a hukuncin da aka gabatar ba. inji ji ɗaya daga lauyoyin PDP Mike Ezekome bayan korar ƙarar kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zaben 2019 da PDP da ɗan takarar Atiku Abubakar suka shigar. Duk alƙalan kotun ƙarar zaben guda biyar karkashin jagorancin Justice Muhammad Garba sun kawo jojinsu na korar ƙarar ciki har da ture batun kalubalantar shugaba Buhari kan sayyancin takardarsa ta kammala makaranta da ya gabatar lokacin tsayawa takara. Appealing is as Lauya ya zakkame ya ce tamkar yadda mutuwa take dahir hakanan niyyar su ta ɗaukaka karar. Tsohon shugaban hukumar EFCC Nuri Bado shi ya wakilci shugaba Buhari a zaman kotun. Ba abin da ba a taba ba. Alkalan nan sun yi aiki tsakani da Allah. Ba wani daya a cikin su guda biyar duka wanda ya fita ya ce yana da wani ra'ayi daban wanda abin da suka tsaya. Ban yi tsammani duk wanda yake min harkar shari'a a Najeriya da ya ji wannan hukuncin ya sa akan cewa an yi aiki kwarai tsakani da Allah suna da hakki suna da dama su je Supreme Court dama abinda da ake yi kenan yawanci idan an je kotu ana ba mutum dama a sake dubawa kuma kamar da yadda suka fara zuwa tribunal din mun je mun ansa muna tsaye kuma a shirye idan an ce za a je appeal a Supreme Court da yardan Allah za mu je mun san kuma da yardan ubangiji da taimakon ubangiji abinda mutane suke so shine abinda zai tabbata da yardan Allah mutane sun zaɓi president muhammadu buhari sababbin mutane ne mu ba wani magudi ba wani rikici gaskiya ne aka yi idan kuma haka ne allah na gani allah zai tabbata an yi gaskiya abinda mutane suke so shine zai tabbata wani da haka kai lauya ne a ka na wanda ya karanta wannan bangaren lokacin da kake zaune a kotun nan kana sauraron yadda ake gabatar da wannan hukuncin hmm. menene ya faɗo ma rai cewa najeriya tana da alkalai masu gaskiya ko kuma akwai bukatan wani gyara a wallahi gaskiya na zama kamar da za a ce proud na ji daɗi musamman da shi alkali na gaban ɗin wanda yake chairman na tribunal na faral ɗin justice garba yadda ya fede ya bi ɗaya da ɗaya ba abu ɗaya wanda ya bari ya ba da hujjoji ya jima ko wanda kowaye abinda ya yi magana a wannan kotu ko abinda wani wanda ya zo ya ba da shaida ba wani wanda bai sake dubawa ba a wannan hukuncin da ya yi dinnan da kaji ka sa akan cewa mutane masu hikima ne mutane masu gaskiya ne da kira ake samu kamar wannan idan dai kai dan najeriya ne da kaji gaskiya tsakani da allah ko ma wanda yau dinnan su ne suka fadi a wannan hukuncin da aka yi su ne ba su samu nasara ba su ma da kansu sun sani akan cewa an yi hukunci mai akan hanya hanya akan ka'ida da gaskiya abu ne wanda samun ci gaba ne a najeriya ne ana zuwa dai da kaɗan da kaɗan dai muna tahiya abubuwa na canjawa da kamar tribunal dinnan sai ya yi shekara biyu wani lokaci har ya fiya kama amma yaushe yanzu muka yi duka karan da aka shigar wajen ina tsammani wajen june ne ko aka shigar da wannan kara mai june july aka fara hearing har august shigan september gashi an ba da hukunci an ce za a je supreme court din da kyar zai iya wuce ko kamar wata-wata biyu kafin dai karshe wannan shekara da alama za a iya kammala komai. Gwamna Atiku ba gudu na kebe da halarci zaman kotun bai garibar matakin ɗaukaka ƙara ba. Zaɓin da 'yan Najeriya suka yi na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kotu mai kula da shari'a ta zaɓe ta ba da hukunci kuma duka alƙalai sun tabbatar da cewa duk zargin da ake yi ba gaskiya ba ne. Sun tabbatar da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya cancanci tsaya zaɓe kuma 'yan najeriya da suka zaɓe shi lallai ne sun zaɓe shi kuma shi ne ya ci zaɓe muna ganin yadda aka tsaya awa tara aka ba da dalilai da hujjoji gaskiya wanda ya ce da ɗauka ƙarar nan bai nuna ƙauna ga najeriya ba shi ma simon bakolalon na filato na da ra'ayi ɗaya da takwaran nasa na kebi wannan shari'a a matsayin na loya da kuma a matsayin na ɗan siyasa ba wanda bai ji daɗin shi ba domin an karanta kusan awa tara kuma kusan awa tara muna zaune a nan ba wanda ji yunwa. Kotun sauraron karar zaben karkashin Justice Muhammad Garba ta yanke hukuncin a yanayin da ba yawan mutane ba kamar yadda ya faru a zaben bakwai ba inda shi kansa shugaba Buhari da ma Atiku Abubakar ke kalubalantar marigayi shugaba Umaru Musa Yar'adua na PDP a kotun karar zaben a lokacin da har 'yan sanda suka yi wa kotu zobe da karnuka da manyan bindigogi wannan dai a zahiri baya rasa nazaba da cewa an ga mulkin PDP an ga mulkin APC da kuma ma dai yaya in dai ba wata jam'iyya ba ce nan gaba ta samu ragama za a ci gaba da muhawara ne tsakanin manyan jam'iyyun biyu da suka yi mulki suka gurfana a gaban kotun zaɓe da haka ba wani sabon abu da kan sa talakawa tururuwa zuwa abuja don mara wani sashe baya in ka ɗebe masu yin ɗan shari'i a yanar gizo tun gabanin tafiya kotun buba galadima na pdp ya ce ba zai yanka wa kare ciyawa ba wajen jiran hukuncin kotun don shari'ar ba za ta yi musu adalci ba tun daga laraba ake ke gane juma'ar da take zuwa mu ai mun saba da wannan ai daga statement din da dss suka bayar al'adar su ce idan ana kokari a yi wani abin da ba daidai ba ko kuma suna zaton kila za a yi wani abu da ba mutane ba za su karba ba sai su yi riga malam masallaci su jefa sanda akwai masu shirin yin kaza akwai masu shirin yin kaza daga nan zaka gane menene ake wannan da ya nuna injiniya da ba kwa tunanin za ku samu abin da kuke so a gaban kotun nan eh to daga inda waɗansu mu da muke da experience na rayuwa ba a irin shari'a na wannan daga 2003 zuwa yau a takaice da injiniya yanzu jikin injin pdp ba shi da kwari kenan kan wannan hukunci da ba zancen jam'iyyar pdp nake maka magana ba ina maka zancen buba galadima wanda yake da experience na harkar shari'a da kuma irin yadda hukuma in tana son ta murɗiya tun kafin ta murɗiyan za ta soma sawa waɗansu mutane bakin fenti wannan sani na ne na kai na ba na jirgin pdc ba ne. sakataren walwala na apc ibrahim masari ya so yin gugar zana ga buba galadima. ni inda yake a ta duniya ban taɓa yin atiku ba ko ba zan yi atiku ba amma dai babu dalilin da zai sa mutane irin masu kamfani wanda su duk wanda suka raɓa sai ya lalace sannan suke bane shi duk darajar ka duk mutuncin ka duk yanda jama'a ke zanka idan suka raɗe ka to baka cin zaɓe ba sai an san baka zaɓe. Ibrahim Masari za ka kawo mana misali ko ɗaya na waɗanda kake cewa masu kan bari ɗin nan. su Buba Galadima. Buba Galadima da ya zauna yana tare da Janar Muhammadu Buhari takara aka yi sau uku bai ci zaɓe ba sai da ya bashi sannan Allah ya janke shi ci zaɓe. tun daga 2003 2007 nuhu galadima yake tare da mai girma shugaban kasar tarayyar najeriya da na muhammadu buhari ai ba a ci zaɓe ba to sai da ya bar buhari ne da yake allah ya sa shi mai kan bari ne duk inda ka ɗora shi abun baya yin tasiri to sai da ya bar shi mai ci zaɓe ana gaskiyar magana. Wannan kenan kan hukuncin kotu sai mu jira kotun koli da yardar Allah. Mustapha Nasiru Batsari matso kusa da labarin yadda aka samu aka a zaben fidda gwanin zaben kananan hukumi na APC a jihar Neja. Mutane biyu ne aka kashe tare da jikkata wasu da dama a ciki har da 'yan sanda biyar lokacin zaben fidda gwani na neman mukamin kujerar shugabannin kananan hukumomin jihar Niger da jam'iyyar APC mai mulki ta gudanar a cikin mako makon jiya dattijan apc a jihar niger a waisu giwakuta ya yi kiran da gwamnatin jihar niger da ta gudanar da kwakwaran bincike akan kisan mutum guda tare da jikata fararen hula da ma jami'an tsaro a garin kuta. Gwamnati ta nada kwamiti mai zaman kanta su gano me ya faru ne suwa suke da laifi. Rundunar 'yan sandan jihar Niger ta tabbatar da mutuwar mutane bin a kananan hukumomin rafi da kuma shiroro tare da jikata jami'an ta guda biyar din a yankin na karamar hukumar shiroro. Kakakin 'yan sandan DSP Abubakar ɗan inna ya ce akwai mutane 25 da aka kama ana tuhumar su da hannu wajen tayar da wannan rikici a lokacin zaben fidda gwanin. Mutanen da eh, hukumar 'yan sanda da ta kama kusan 25 ne. Batun kuta dinnan akwai masu zargin kaman ko 'yan sanda ne masu suka yi harbi aka samu rasa rayukan nan wani martani za ka. Ina so in gaya ma cakir dan kuta akwai 'yan sanda da an raunatar da su an kai su asibiti ana tiritin nasu don abin da kasance daga baya ma 'yan sanda ma aka koma ana jifa ana abin nan. Shi GPO ma shi ya kokari kokarin tseratar da shi wannan returning officer a wannan lokacin. To jam'iyyar APC ta ce zaben fidda gwanin ya yi kyau sai dan abin da ba a rasa ba in ji shugaban shiya ta arewa wanda kuma ya yi magana a madadin apc sharif ibn usman adam madama shi zaɓe ba a yin shi a gama shi haka baka samu korafi ba yau idan ni na yi nasara zaɓe ya min kyau wanda kuma bai yi nasara ba zaɓe bai mashi kyau ba kuma muna nan muna dubawa domin mu binciko mu tabbatar da gaskiyan irin korurrufan da aka kawo me ya faru a karamar hukumar shiroro eh ga binciken mu da ya gano rasa rai da aka yi bayan an yi zaɓe ne an riga an gama irin mutane da suke fitowa su yi zanga-zanga kan wasu abubuwa to tsakaninsu da 'yan sanda ne wannan abin ya faru. A yanzu dai APC ta sanya kwamitin sauraron korafe-korafe a cikin watan Nuwamba mai zuwa ne dai za a gudanar da zaben ƙananan hukumomi da kansilolin jihar Niger. Allah ya kai mu Nuwambar don a sha shi da gare ta nema za a yi zaben gwamnan Kogi da Bayelsa. yanzu kuma sai babin ra'ayi. Sunana Yarima Suleiman Ibrahim jagoran gamayyar kungiyoyin magoya bayan jam'iyyar APC masu bukata na musamman na kasa. Wani bai kare ma jam'iyyar APC ba duk da cewa mun samu nasara a kotun Tribuna. Matukar ana son a samu nasara ɗari bisa ɗari shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sa ministoci har yanzu akwai sauran lokaci wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari zai iya tura sunan mutane masu bukata na musamman don a tabbatar musu da minista. Barace barace da ake fa ba za a kawo ƙarshen shi ba in har ba sa mutane masu bukata na musamman a kunshi rashin ministoci ba lalle har yanzu mutane masu bukata na musamman tamfar bayu muke me ya hada hukuncin kotu da masu bukata ta musamman ko ministoci a'a ai nasara ne ga jam'iyyar APC da daga sama har kasa har yanzu akwai kalubale akan shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma jam'iyyar APC kasancewa ba sa mutane masu bukata na musamman cikin wannan tsarin har yanzu abin kunya abin takaici babu wani gwamnan da ya kwamishina na mutane masu bukata na musamman muke tunanin cewa idan in har ana son a samu zaman lafiya 2023 ba wai rigima muke son mu ja a jam'iyya ba shi yasa muke jan hankali shugaban kasa Muhammadu Buhari idan ba yana son a ce 2023 jam'iyyar ta wargaje ba to wajibi yana sa mutane masu bukata na musamman shine za a tabbatar da cewa mu mutane ne masu yanci ba bayu ba masu sauraro duk da wannan ra'ayi ma na Yarima muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah za mu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham da ma wakilinmu na jihar Neja mustafa Nasiru Batsari da ma sauran kafafen labaru kawayen muryar Amurka Amurka da kan sa wannan shirin ni Nasiru adamali Kaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum. Madalla Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman. A kwanan nan ne dai hukumomi a jihar Lagos suka kama wasu 'yan arewacin Najeriya kimanin 123 da suka fito daga jihar Jigawa da niyyar Cirani a jihar ta Lagos. Shiga birnin Lagos ɗin ke da wuya hukumomi suka kama su tare kuma da zargin watakila suna ɗauke ne da mukamai. Ko da yake tuni 'yan sanda ta jihar Lagos ta sako mutanen amma kuma ayar tambaya da 'yan najeriya ke yi shine ko me yasa 'yan arewacin najeriya musamman matasa ke tururuwa zuwa kudancin kasar musamman ma dai lagos domin cirani ko gudanar da ayyuka da akasarinsu na karfi ne dr shaibu aliyu malamin tarihi ne a jami'ar ahmadu bello da ke zaria shi dangantaka tsakanin kudancin najeriya da arewacin najeriya wani abu ne da yake ɗan tarihi tun kafin zan turawa za ka samu akwai mu'amala ta cinikayya da sauransu wannan ba su ba wani abu ne sabuwa a yanzu ba a hali ko za a ce a yanzu abin da ya sa ya kawo haka saboda wani abu ne da yake an shata jihohi wani jiha za a ce akwai kabilun da suke wannan jiha shine na ake ganin a idan wannan sun tashi daga wannan waje sun tafi waje sun zama baki a wajen amma in ka kalli Lagos ita kanta ai za ga wani lokacin ma da aka yaki tsakanin Kosoko da Akintoyi ai yawanci sojojin da suka yi yaki a lokacin nan Hausawa ne yan kudin arewacin kasar nan sannan in ka duba yawanci akwai kabilu da yawan gaske wanda yan arewacin kasar ne wanda sun taimaka wajen gina al'umma yarba da sauransu musamman ka kone gari ake nashi shigo tsakanin obomusho da oyo da ibadan ai wannan garin hausawa da fulani da kanuri su suka asasa wannan kasa ka wani abu ne da ke ba wani abu ne sabuwa ba amma ba wata al'umma da take rayuwa da zaka ce ita kadai ba ta da baki a cikin wannan kasan ba in ka duba ko a cikin kasan nan in ka je cikin garin zaria zaka samu akwai yarba da yawan gaske a bakin wanda sun kai shekara 400 ko shekara 500 in ka je kano ai wanda ake kiransa a yawancin su yarbawa ne wanda sun dukkan sun zama 'yan ƙasa da sauransu saboda wannan abu na eh, mutanen arewa su je kudu ko kudu su je arewa ba wani abu ne da ake sabo a cikin tarihin wannan kasan ba amma a yanzu 'yan siyasa su suka amfani da wannan dama domin su kawo baraka su kawo tashin hankali su gane cewa a ah, wata kabila da ke zaune a wani waje su ne suke kawo fitina ko suke kawo rashin jituwa ko kuma suke auta da wa'insu abubuwa na ta'addanci a wannan kasa wannan gaskiya wannan babban kuskure ne yanzu haka dai wasu daga cikin sana'o'in da matasa matasan ke a jihar ta Legas sun hada da aikin caba ko okada kamar da aka san shi a nan a kasar irin waɗannan matasa dai masu zuwa birnin na lagos domin kwadago ko cirani dai sun shaida mani cewar suna zuwa ne sabili da rashin aikin yi a jihohinsu wasu su ma dai sun bayyana cewa sun mallaki takardun karatu daga diploma zuwa takardar horar da malamai ta nce amma kuma ba sa samun aikin yi a can ga dai yadda malam rabilu da ke sana'ar a caba ya shaida mani gani yadda hukumomin a jihar lagos ke barazanar hana sana'ar ta okada a birnin kamar da yadda suka shayi a can baya to lalle dole ne a shugabanni na state state da dama ko gwamnoni su dau mataki matakin da za su dauka ko shine su ba eh, ainihin indijin nasu mutanensu aikin yi domin a samu wannan masa. kama 'yan asalin jihar ta jigawa da kuma sake su ya jawo cece kuce a tsakanin 'yan majalisar dokokin jihar Legas, inda suke kira ga hukumomi da su ƙara daukan matakai na hana baƙi shigowa jihar ta Legas bisa abin da suka kira cunkoso da suke karawa birnin to sai dai kuma a cewar Alhaji Abubakar Muhammad na baban yawo wani dan arewacin kasar da ke shiga da kuma fita a birnin ta Legas ya bayyana kiran na 'yan majalisar da cewa rainin wayo ne kuma ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. A ra'ayina baban gida in ka lura su mutanen kudu a an mai da mutanen arewa kamar ba a najeriya muke ba kwanaki kasan jihar lagos ta kama 'yan arewa wajen su 200 na su rufe kwamishina a polis na kasar ya ce a sake shi amma har suna cewa me yasa za a sake su wai kasar su tana da matsala tana cikin wani hadari kuma baban gida barin fada ma wani magana 'yan najeriya kamar su malamin kano suke cewa najeriya da ce amma kowa ya san gidansu to shin mu ba 'yan najeriya ba ne 'yan arewa har gwamnan jihar kano lagos wai na cewa wai wai aka sake su suna cikin hadari saboda haka an ka lura ma eh, baban gida kasan nan fa malam muhammadu buhari wallahi sai ka tashi in kana so kasar nan ta hada ta zama najeriya kasa daya yaya mu ake mana cin kashi to sai dai a cewar masana tattalin arziki irin su kasu mu garba kurfi akwai bukatar gwamnatoci su kafa masana'antu irin na saka ko kuma masaka domin samar da aikin yi ga matasa yanzu legas in ka kasa ta kishi goma ina tabbatar ma kishi takwas ko zuwa tara ba ruwansu da aikin gwamnati ko gwamnatin tarayya so abinda gwamnati ya kamata ta buɗe waɗannan kafofin ta taimaka yadda zai zamana an samu ma'aikata sun taso yanzu ka ɗauki ma'aikata ta saƙa ma'aikatun saƙa nan ƙasar sama da hamsin sun mutu duk duniya babu ma'aikatar da ke ɗaukan ma'aikata kananan ma'aikata irin ma'aikatar saka so saboda haka irin waɗannan ma'aikatun shi ya kamata gwamnati ta mai da hankali saboda za ta ɗauki ma'aikata kuma za a san masu aiki yanzu dai a da wasu al'umma kudancin ƙasar ke korafi game da kwararan da 'yan arewacin najeriya ke yi zuwa kudancin ƙasar a cewar masana tarihi irin su dr shaibu aliyu na ganin wannan ba sabon abu ba ne kuma babu wanda zai iya hana irin wannan lamari a kuwa hasali ma masu irin waɗannan korafe-korafe ba san yadda tarihin zamantakewar al'ummar najeriya yake ba ne to shi alal hakika tabbas akwai abubuwa za ka shi ta fuska guda biyu mm. eh za mu kalla a ce akwai rashin aikin yi amma ko da da aikin yi zai wahalan gaske ka hana mutane su kwararru su tafi kudu mm. ko kuma yan kudu su kwararru su arewa domin harka ce ta sana'a da kasuwanci da sauransu sarka ba wata jiha da zaka ce ce wani jiha ita kadai al'umman jiha ne kadai za su rayu ba ta da ta samu baki da kunsu jihan ba ba zai ta iya ba kamar ma in ma ka dauka yanzu ba ma kadai Najeriya kadai ba ko ka kuma ƙetaren kasashen Najeriya kamar Niger Chad Cameroon zaka samu 'yan Najeriya da yawan gaske mu'amala ta kasuwanci ta kai su kuma yoyin ayyuka eh, hakanan kuma zaka samu 'yan Cameroon da 'yan Chad da 'yan Niger da sauran 'yan Benin duk a nan kasar Najeriya saboda wannan wani abu ne da yake kar mu zo mu mai da shi wata abu da a ce a'a wani abu ne da yake dan me isa saboda rashin aikin yi ne in arewa za su tashi su kwara su wannan ba rashin aikin yi bane a'a wata abu na mu'amala ce ta da ta dade ta magana cinikayya ta sana'a da sauransu kuma mutane suna da dama a cikin kasa zamantakewa guda gaba kida suna da dama su tashi zai kowane jiha su zauna su yi sana'o'insu idan muka fara wannan kowane jiha ta ce ok za ta kori ainihin bakin da ke cikin jihanta ba za a zauna lafiya ba din ba za a taɓa yiwa a ɗauka cikin kaduna ta sai ta kula dukkan yarba da ke cikin jihar kaduna ba ko kuma iyawa da ke zauna cikin jihar kaduna ba ko wasu kabilu da ba yan jihan ba sai za ta kore su saboda ainihin suna ganin ba su yan jihan ba ne wannan gaskiya ba karin kuskure ba ne ko da aiki ko ba rashin aikin yi ba zai taɓa yiwa ba ka samu al'umma ta zauna ba tare da sun tashi sun je wani waje domin su ga cikin inda su gwada na sana'ansu ba yadda ya kamata. to kana ga kaman akwai bukatar gwamnati ta kwabawa shugabannin kudancin najeriya da ke irin wannan gori ko kuma barazana Eh, tabbas eh, haƙƙi na gwamnatin tarayya kuma akwai doka a cikin tsarin kundin tsarin mulkin najeriya ya ba da dama ga ɗan najeriya ya tafi ko ina yake so ya gudanar da harkokin sana'arsa ko kuma ya kasuwancinsa ba tare da tsamuguma ko kuma tozartarwa ba wannan kundin tsarin mulkin najeriya ba da wannan dama sar kaga wajibi ne ga gwamnatin tarayya ta tsawatar ga dukkan wani ɗan siyasa domin harka ce ta mutane suke so su amfani da siyasa domin samun wani ah, goyon bayan siyasa ko kuma samun wani wani ɗaukaka ko kuma amma wannan gaskiya ba karin fuskori ba ne ko da sana'a ko ba sana'a a cikin jihohin arewacin kasar nan ba zai taɓa yiwa ka ga cewa mutane sun zauna ba tare sun kwari zuwa kudu ba domin a harkar harka ta kasuwanci me yasa aka samu sabo a Lagos me yasa aka samu sabo a Lagos ina aka samu dukkan ina aka samu sabo ai ungoni ne na Hausawa a gege idan ka je akwai gari Efe akwai eh, Ede akwai waɗannan na bayani ba dukkan waɗannan gari ai garuwa ce da Hausawa suka asasa shi to dan me zaka zo ran ɗaya ka ce a wai zaka kwaso dukkan yan arewa da suke sana'a ka dawo da su to idan su kuma jihohin arewa su ma suka ce to dukkan wani bai rabe ko wani da ke jigoyin su ya bar jiha me zai faru kenan ta gana an samar da wata baraka ba kankani ba wato wajibi ne ga gwamnatin tarayya ta jawo hankalin dukkan gwamnoni da yan siyasa da suke kokari su siyasantar da wannan harkoki domin kawo wani barakan da yake ba zai samar da da mai ido ba domin wannan abin zai samar da wata fitina ce wanda ba a san inda za su iya karewa ba yanzu dai a yanda aka zara ido domin ganin matakan da shugabanni ko gwamnatocin jihohin arewacin najeriya za su dauka na magance wannan matsala akwai alamu da ke nuna cewa 'yan arewacin kasar musamman ma matasa za su ci gaba da tururuwa zuwa kudancin kasar musamman lagos domin samun ayyukan yi da nufin inganta rayuwansu da kuma na iyalansu babin ya jifirin murai amurka daga lagos yeah, bambanci da bambanci a junanmu mu haɗa kai mu daina faɗa na addini ko na siyasa Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. To madalla kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Amina Buhari auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. waƙoƙi masu daɗi da